بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا yan uwa masu kallonmu da mu muna yi muku maraba da haɗuwa da mu a wannan tasha mai albarka tasha Afirka TV wadda tattaki har zuwa wannan gari mai albarka na makka domin tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan aikin hajji na wannan shekara a cikin tattaunawar mun haɗu da wata majalisa da ake cewa majalisar shura ta jihar zamfara wadda muhimmin aikin ta shine ta zo ta ilmantar kuma ta faɗakar da maniyyata ta jagorance su ga aikin hajjin da ake fatar su dace ko su yi muwafaka da irin aikin hajji na annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu haka muna tare da ɗaya daga cikin manyan malaman wannan majalisa wanda za mu tattauna da shi kamar haka akar makallahu muna son mu san sunan malamin sunana <clears throat> Muhammad Sirhaju Rabi'a Gusau ko menene matsayin malam a cikin wannan majalisa da muka fara ambatawa to matsayi na memba ne a majalisar shura bayan wannan akwai ƙananan kwamitoci na majalisar shura to akwai ƙaramin kwamiti na wa'azi wanda yake ni ne ka shugabanta shi eh. to menene ayyukan ita wannan majalisa kuma da za mu so mu samu ɗan takaitaccen tarihin aikinta da kafuwarta da kuma irin hidimar da take mai alhazai idan an zo aikin hajji na'am to abinda a takaitaccen tarihin kafuwarta a lokacin da gwamna na farko mai girma ahmad sani yariman bakura ya kafa wannan majalisa bayan wannan sai ya ɗauko amana aikin haji gaba ɗai ya miƙa hannun wannan majalisa to tun daga wannan muka zauna muka rarraba kanmu a kwamitoci daban-daban wannan kwamiti shine karamin kwamiti na aikin haji wanda yake ni ne ka shugabanta shi to tun daga wannan lokaci muna gudanar da aikinmu kama wada ya kamata kuma alhamdulillahi ba a samu wata tangarɗa ba game da aikin da muke gudanarwa. Eh. za mu so mu je daga malam ire-iren ayyukan da kuke gudanarwa idan kun zo aikin haji a duk shekara na'am to ayyukan da muke gabatarwa tun daga zaren yanzu in mun koma daga aikin haji za mu zauna mu yi bita kan ayyukan da suka gabata da inda aka samu nasara da inda ake da bukatar gyarawa mu zauna kuma mu ba gwamnati shawara kan cewa ya kamata a gyara kaza ya kamata a yi kaza bayan wannan mu kanmu duk taron da muka zauna za mu yi magana kan yadda za mu inganta aikinmu na ilmantar da alhazai kamar daga ina kuke fara ilmantar da alhazai sai an zo nan kasa mai tsarki ko kukan fara daga wani wuri kafin a iso nan a'a kamin a iso nan muna fara ilmantar da alhazai tun daga lokacin da aka ce an kira alhazai su biya kuɗin aikin haji to da zaran an yi wannan to za mu fara ilmantar da alhazai to lokacin da aiki yakan kama shine lokacin da aka kira alhazai an gyara kam an kira alhazai to za mu zo mu ci gaba za mu yi timetable yau da wannan malami da wannan za su zo su ilmantar da alhazai gobe da wannan malami da wannan za su zo su ilmantar da alhazai haka za mu raba kanmu har misalin jirgi nawa ne to sai mu kasa kanmu bisa ga wannan adadi to alhazan suka malaman sukan biyo jirage ne ko kuwa sukan zo gaban kansu kuma in sun biyo jirage menene suke ma alhazai har zuwa kasa mai tsarki a'a <clears throat> mu kan raba kanmu sai a ce da wane da wane za su bi jirgin farko da wane da wane za su bi jirgi na biyu da wane da wane za su bi jirgi na uku haka za mu yi har mu ƙare jiragen kuma idan mun tahi sakwato ba mun zauna kawai muna jiran sikirinin ba za mu kira mu tara ma alhazai da mazan da matan a ilmantar da su halin da ake ciki. in an ƙare mun shiga jirgi idan an riga an kawo abin nan abincin da ake ce ma mi ake ce to an riga an kawo an ci kuma za mu tashi mu yi ta wa'azi a nan wani ya yi in ya gaji wani shi karɓa in ya gaji wani shi karɓa har lokacin da Allah ya sa muka sauka jidda in muka sauka jidda an ƙare sikiri ne kamin lokacin a sa a mu shiga bas-bas kuma za mu tara alhazai za mu kakkasa malamai namu kowace bas za mu gama ta da malami wanda yake mai ilmantar da ita daga jidda har zuwa madina shine aikinmu idan muka sauka madina za mu fara ma alhazai da maganar ziyara bayan an dawo daga maganar ziyara ana bi gida-gida ana wa'azi daga nan wato wa'azin da ake musu falalar zaman madina da haɗarin zaman madina ga wanda bai iya kiyaye kanshi ba to bayan wannan lokacin da ya rage kwana biyu za mu bi gida-gida muna sanar da su alhazai irin aikin da ya kamata su yi tun daga ɗauka harama har zuwa ɗaura shi ihrami har zuwa sallah ɗauko harama har zuwa shigowa mota idan an shigo mota kuma ba a kyale alhazai haka nan ba ko wace mota wadda take da malami malami zai ci gaba da yi mata wa'azi har lokacin da allah ya sa muka shigo makka idan muka shigo makka za a kasa kungiya kungiya kungiya kungiya su jagoranci alhazai waɗanda ba su saba zuwa ba su jagorance su zuwa wurin umra idan aka yi umra aka kare a sanar da su cewa to wannan lokaci ne ya kamata kowa shi aski mata a faɗa musu daddace gashinsu to da nan kuma sai a zo a zauna <coughs> sai a zo a zauna a ɗan huta kamar kwana biyu saboda gajiya to sai kuma a ci gaba da wa'azi ga halin yanzu muna cikin wa'azin eh to akramaka Allah shi wannan bayan duk kun wa'azi da alhazai a Madina eh. kuma kun gwada masu yadda ake ziyara a Madina da kuma yadda ake aikin umra a nan Makka eh. to kuma sai ku huta kamar da ka ambata zuwa kwana biyu eh. sai kuma ku koma akan irin wa'azi hmm. to shi wannan wa'azi da za ku yi ma alhazai hmm. bayan kun huta a nan gari Makka hmm. shi menene yake nusar da alhazai to wannan wa'azi da muke yi nan garin Makka na farko abinda muke farawa da shi mukan zo mu yi bita aikin umra idan muka yi bita aikin umra za mu faɗa ma alhazai babu jin kunya wanda ya ji kuskure ga aikin da ya yi shi yi magana idan akwai lokaci don akwai lokacin gyara idan akwai halin gyarawa a faɗa mai ya tafi ya gyara in za a haɗa shi da wani ne a haɗa shi da wani ya tafi ya gyara aikin shi to daga nan za mu sanar da su falalar zaman makka da haɗarin zaman makka ga wanda bai kama kanshi ba shi za mu ci gaba da yi musu wa'azi har lokacin da allah ya sa kamar yanzu halin da muke ciki mun kawo lokacin da za mu koyar da alhazai yadda ake yin aikin haji tun daga ɗaukar harama har zuwa mina har zuwa arfat har dawowa musdalifa har zaman kwanukan mina shine abin da za mu ci gaba da koyar da alhazai eh. a kan makallahu wannan majalisa da kuke ta wannan hidima tana da shugabanci don kowane tsari akwai shugabanci ko za mu zo mu san shugabancin wannan majalisa kafin irin ayyukan da take aiwatarwa ga al'umma da kuma maniyyata aikin hajji na'am to wannan majalisa an kafa ta ƙarƙashin jagorancin malam muhammadu isa talatan mafara da mataimakin shi farfesa ahmad ibrahim su ne aka kafa bayan wannan ba wai wannan aiki haji ɗai take gabatarwa ba idan ta zauna akwai masu koke-koke waɗanda suke da ƙarace-ƙarace da waɗanda ka faɗin wata damuwarsu game da gwamnati duka in an zauna ana karanta waɗannan abubuwa waɗanda ake iya turawa ma'aikatar shari'a a tura waɗanda ake iya turawa wata ma'aikata a tura waɗanda za a ga gwamnati kai tsaye kuma a je a sami gwamnati kai tsaye ƙarƙashin jagorancin dai malam mahmud isa talatan mafara haka lako shi ne dalilin da ya sa kuka kasa wato kwamitotan majalisar kowa ya himmantu da wani aiki makamancin wannan ba aikin hajji ba kawai na'am eh haka ne wato na yi magana kan abin da ya shahe ni kawai akwai kwamiti wanda ka kula da ma'aikatar alhazai wanda nika jagoranci akwai mai kula da ma'aikatar shari'a akwai mai kula da ma'aikatar cin hanci hana cin hanci akwai mai kula da ma'aikatar koke-koken jama'a akwai mai kula da matsalar hizba akwai mai kula da matsalar ah, ma'aikatar zakka duka waɗannan muna ma'amala da su kuma kowane wata mukan ziyarce su in akwai wani abu su kawo mana idan wani ya kawo koken shi sai mu duba in da koken ya shafa sai mu ba wannan shugaba mu ce ya je ya bincika eh. wato in na fahimci malam wannan majisa ba ta tsaya kawai ga kula da mahajjata da aikin hajji ba da ilmantar da su akwai wasu ayyuka masu amfani ga al'umma da take gabatarwa a can gida to muna roƙo ga Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi irin wannan hidima da kuka yi ma alhazai da kuma sauran bangarora na rayuwa kuma da wannan muke fatan alkhairi tare da godiya ga malam da ya karba muna wannan gayyata da kuma wannan tattaunawa da muka yi da shi muna fatan Allah ya sauki malam lafiya ya sa ya haji mabruri kuma Allah shi mai da malam gida lafiya kuma insha Allah yan uwa wannan insha Allah yan uwa wannan tasha mai albarka ta Africa TV za ta ci gaba da tattaunawa da maluma daban-daban domin ilmantar da al'umma abin da ake ciki ga abin da ya shafi wannan ibada mai tsada ta aikin haji insha Allahu darasi na gaba za ku ji mu da wani malamin na daban bayan mun gama da sauraron abin da shi wannan babban malami yake faɗa muna Allah saka da alkhairi kuma wannan majalisa ta su Allah saka masa da alkhairi da ayyukan take ma al'umma Allah ya sa ya zama mizani a cikin aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh